alhamdulillahi masu kallon mu allah ya kaddara an idar da sallah ta idi a yau da aka gabatar a wannan masallaci mai albarka na biyu na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna mai headquarter a garin Jos ga mu tare da babban limami wanda ya jagoranci wannan sallah kuma shugaban kwamitin masallatai na jihar Adamawa kuma shugaban limamai na jihar Adamawa malam Imam Muhammad Jibrin akramakallah ko za a iya a fassara mana huduban nan a takaice gani al'ummar duniya suna ganin mu kai tsaye a wannan أعوذ rajim bismillahir rahmanir rahim بسم الله ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa والمرسلين muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera yan uwa musulmi assalamu alaikum farko dai muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu aron rayuwa kuma ya nuna mana ƙarshen wannan wata na ramadana wata mai albarka muna fata allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin bayan da ake yantawa a wannan wata mai alfarma daga wuta zuwa aljanna allah kuma ya karɓa mana ayyukan mai karɓa mana azumin da muka gabatar da sadakokin da duk da sadar da zumunci da muka yi muna fata allah ya mana muwafaka to kamar yadda aka sani alhamdulillah wannan kungiya ta jama'a jama'atu izalatul biya wa iqamatus sunna kullum tana aikace aikacen ta karkashin alkur'ani da hadisan nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kowane lokaci tana canza hudubobi saboda ganin yadda zamani yake jujjuyawa duk lokacin da zamani ya juya al'umma suka juya ta su a juya don a karantar da su halin da ake ciki don a farkar da su a ganar da su matsayin da suke ciki don a dora su akan daidai da fatan Allah ya mana muwafaka to a wannan shekara wannan kungiya ta mu ta jama'a ta izalatu da kanta sunna wannan huduba an shiryo ta daga national duk saboda manufa iri guda ɗaya duk inda masallacin wannan kungiya take to wannan hudu ba iri ɗaya ne aka yi ta daga nan har duk najeriya gaba ɗaya kudubar iri ɗaya ne muna fata wannan shugabanni namu allah saka musu da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu basira allah kara musu ɗaukaka a tagaice wannan hudu abin da take karantarwa shine farko dai mu yi addu'a mu gode ma allah cikin ni'imar da allah ya yi mana ya ba mu rayuwa ya ba mu lafiya ya ba mu dama muka azumcin wannan wata na ramadana mu nuna farin cikin mu da godiyar mu da kuma sadakoki da muka yi da sadar da zumunci da muka yi dukkan su mu nuna godiyar mu zuwa ga allah a ƙarshen wannan wata wannan shine abin da hudu take karantarwa na biyu babban abin da karantarwa shine kaɗai ta Allah da bauta wannan kungiya dama akan abin ta kafi a kansa kenan karantar da mutane tauhidi karantar da mutane kaɗai ta Allah cikin bauta saboda haka wannan kuduwa ta kunshi karantar da mutane tauhidi da fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dugun makan wannan tauhidi na uku abin da take karantarwa tana karantar da sadar da zumunci da ziyarar shugabanni na addini da ziyarar yan uwa da ziyarar dangi da surukai da sauran abokanan arziki domin a sadar da zumunci a yi wa yan uwa a yi wa juna murna zauna a yi wa juna addu'o'i na alkhairi cikin wannan wata mai alfarma wannan shine na hudu na biyar tana karantar da cewa a yi wa shugabanni addu'a shugabanninmu na siyasa da shugabanninmu na malamai da sarakunanmu na addini mu yi musu addu'o'i na alkhairi kar mu tsine musu kar mu zage su kar mu gaya musu muna na maganganu mu yi musu addu'a inda duk muka ga suna da kuskure to mu yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya nuna musu kurakuransu ya ba su damar gyarawa wannan shine abin da a tagace wannan kudba take karantarwa da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu ya kuma saka mana da alkhairi Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah masu kallon mu tattaunawa kenan da muka yi da eh, limamin da ya jagoranci wannan sallah ta idi inda ya faɗa mana abubuwan da wannan ba ta yau ta kunsa a wanda aka gabatar a wannan sallah idi da aka gabatar

Mai na fita? assalamu alaikum Wai wai. ai ai ai ai Yamma akwai wani hoton da na gani kwanaki, ai wani sallah tun ina ɗan ƙarami, Malam Salisu ya rike ni. A'a. sako ga al'umma Gracias.

Yawwa,

wannan kam garkuwa wanda ka fara da nan bayan ayi da sallah na kowa ka zai ka sa shi eh, wanda muke jira da kuma wannan shi ne wannan saboda a ce wancan ne da sai ne sun fara kai shi da kawo sun fara kai shi da kawo shi da kawo ne shi da kawo